Wannan bayani da zan yi mai da martani ne ma shekau 2019. A shekau ya yi bayani akan cewa shi a shirye yake ya aiwatar da duk wani abin da bayi da kyau mu kuma mazauna garin biyu ne matasa 'yan gora civilian jtf kenan muna da vigilantes wato 'yan baka ga sojojinmu ga 'yan hisba duk sun fito muna wannan jeji mun fito muna aiki ne sa'annan muna neman su shekau bayani da zan yi maka rannan kayi wani magana akan shugaba buhari to shugaba buhari ya fi karfinka ya wuce inda kake tunani shugaba buhari ba mutumi ne da wanda za ka yi wasa da shi ba sannan idan kana cin ƙasa to ka kiyayi ta shuri shugaba buhari ya fi karfinka shugaba buhari ya fi karfinka shugaba buhari ya wuce wasa shekau shekau shekau shekau shekau mun fito yau muna neman ka idan kana ji ka fito idan kana ji ka fito idan ka shirya shekau ka fito mu mun shirya idan ka shirya wa mutuwa mu jiranta muke yi idan kana ji ka shirya dan Allah shekau ka fito shekau shekau wallahi in ka fito zan yanka ka wallahi zan yanka ka wallahi zan yanka ka wallahi shekau zan yanka ka da hannuna zan yanka ka wallahi shekau da hannuna zan yanka ka ka fito kana ji kana da runduna rundunan ka na banza masu tsoron karan bindiga masu tsoron karan bindiga mu ba ma tsoron karan bindiga idan ka shirya mu mun shirya mu haɗu a daga salamu alaikum